to abin da nake son ku gane ku iyaye karatun 'ya'yanku yana da matuƙar mahimmanci a gare ku don me kuke haifansu don me kuke kiran mu 'ya'ya don mu zama wasu mu ma mu muku duk da ba za mu taɓa saka muku da abin da kuka mana ba tun muna ƙanana har muka girma kuma ni na fi ganin laifin mata na fi ganin laifin iyaye ba abin da ke damun ku da kamar zahan matan sai selfish to don allah da annabi ina roƙon ku Ka ku manta fa ku ka san wahalar da kuka sha da su ku ka san wahalar da kuka sha da mu tun muna ciki in ba ka da hannu da za ka sa ɗanka a makaranta ko aiki su yi karatu to bai kamata ku ta kawo bai kamata ku ta sa ku ta hayayyafansu kuna kuna kuna tara su a wulaƙance ba za ka shiga gidan mutum ga shi dai ba ni mai kuɗi ba ne amma za ga yara sama da ashirin yaran sani gurin ba kuwan labari